'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan kafa na social media wanda jiya an yi mana rasuwa <laughs> yau kuma za mu yi jana'iza insha Allah daga baya kuma zaman makoki zai zo alhamdulillahi jiya dai asadil izala Allah ya mai rasuwa a ɓangaren da'awa dai yanzu shi kenan an gama da shafinsa yanzu insha Allah za mu yi mai sallar jana'iza idan Allah yadda bayan mun yi sallar jana'iza kuma za mu yi zaman makoki a ɓangaren ilmance a ilmance kamar yadda 'yan uwa suka sani jiya kowa ya ga zama da ta gudana da ubangiji tabaraka wata'ala yana son ya bayyana gaskiya shi wannan bawan Allah da muke magana a kansa ya je fejin sarki zaki rasulun amin mkk ya gabatar da shiri a cikin shirin da ya gabatar ya gama yin tahaddi bayan ƙarairayi da ya yi tun lokacin da sai munir ya buga mai waya akan cewa ya rage alfahari da sauransu wannan abin ya ga shi bai mai bai sai ya nuna wai shehu ibrahim na alfahari don haka ya zo ya tabbatar da alfaharin shehu ibrahim da kuma cewan shehu ibrahim ya ɗauki sufofin allah ya ba wa kansa garin yaya garin yaya allah ya yi kwanansa zai ƙare a ɓangaren da'awa a lokacin kwanansa a ilmance sai ya ce a bari kowa kar ya bugo daga cikin 'yan izala yana son kawai 'yan ɗariƙa su bugo to alhamdulillahi kamar da kuka sani wannan tahaddun da yi bai kai mu kula shi ba saboda ba sa'an mu bane a ilmance to amma kasantuwan tun da ya yi wannan tahaddun, kuma mun san tahaddun mu yake hari sai muka ce to ba laifi bisa maneji maneji bari mu yaƙuri mu kula shi aka buɗe waya ana buɗe waya shehu muhammadu junaid shi ne first caller shi ya fara kira shehu junaid ya kira ya jijjige shi kamar yadda na ga wasu 'yan uwa alhamdulillahi jiya har suna waka suna faɗa irin wakan malam ɗan tamora suna cewa ya fito yawo gaba gaɗi shehu Junaid ya jijjige shi shehu Junaid ya jijjige shi aka zo aka samu na ɗauraya shi sai di munir ya karasa da shi har ƙarshe a lokacin da ya tabbatar shi da kansa a zuciyansa ya kai ƙasa ya riga ya tafi an gama da al'amarinsa to yanzu za mu yi jana'izarsa insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan daga baya kuma za mu zo mu yi abin da yake zaman makokinsa ba don komai ba don wannan ya zamanto izina domin abin takaici a ce wai a cikin izala shi wannan yana daga cikin shehunan kuduban da suke ji da shi amma a gaban mu ya zamanto zero sifir a gaban yan kiyashin yan faida ya zamanto sifir wanda ba komai ba to wannan abin takaici ne kowa ya ga yadda eh, mukabalar jiya tattaunawa ta gudana wanda bai ji ba ma ya nema to yanzu insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai wasu dan dauraya da za mu yi mishi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 سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تدفركو kamar yadda dan uwa sheikh abul fathi assani attijani ya gabatar da menene dalilin wannan zama alal hakika kafin na shiga kai tsaye dangane da 'yan kalmomin da dan jefa wato har ga allah mu matsa mu aka yi har aka zo waɗannan iyakokin mun daɗe muna ganin ɓarna da taɓar gaza, da karambani da karankarama cikin harkan masu da'awan malanta a izala da salafiya mun daɗe tun muna ƙananu tun ba mu cike shekara goma sha biyu sha biyar muke ganin badakalar da ake yi da sunan malanta amma kuma ladabin da aka karantar da mu da kuma irin sulukin da muka samu a gurin magabatanmu ya sa ba mu tunkaran mutum mu ce za mu yi naƙadi wa mutum ko mu ce za mu warware mutum ko mu ce za mu nuna jahilcin mutum ba mu yin haka kwata-kwata ba ɗabi'a mu bane wannan a a yau da gobe ne kawai in lam takun zi'iban ya ka zi'abu in baka zama kura ba kuraye sai su cinye ka har ga Allah wannan salo da aka ga mun ɗauka domin mu ba da difa'i ma manzan Allah da sahabban manzan Allah da iyalan manzan Allah da waliyan Allah wannan salon tuntuni ba namu bane ba na sufaye bane a'a waɗannan mutanen da muka ga za su dulmiyar da mutane su halakar da mutane shi yasa muka ce lallai lallai za mu faɗaka za mu faɗakar da al'umma za mu nuna ma al'umma menene gaskiya to abin da ya faru a jiya har ga Allah kamar ni malam abul fati Allah ya saka masa da alheri da shi da malam muhammadu nasir wato suna yawan bibiyan wannan bawan Allah asadul izala suna masa nakadi a ilimanci amma ni gaskiya ban cika kula layinsa ba ban cika yin magana a layinsa ba sabila da ni na riga da nasan san fankan fankan ne ba ta mai na riga nasan san buguzum ne kawai amma wato ganin yanda yake shigo da rudani ya sa jiya na ce wannan da insha Allahu dan dan dan dan kwankwaso layin naji to ikon Allah kuwa ina budewa kawai ikon Allah sai gashi nan yana ya kawo baitoci wai an ce ya wasa kansa yana cewa wai kura ko ta yi mushe ta fi karfin kariya ta fi karfin kare ne ko menene ya faɗi kura ko ta yi mushe akuya ba za ta iya tsallaka ta ba kura ko ta yi mushe akuya ba za ta iya tsallaka ta ba yana wannan ikirarin nema kansa wai yana faɗa wa malam munir adam koza wanda sai ina ganin kamar malam munir adam koza a mustawa na ilimi a mustawa na ilimi ba wai ina son nuna ɓangaranci ba ba sa'ansa ba ne ko kusan kusa ba sa'ansa ba ne wallahi billahi azim wallahi billahi azim wallahi billahi azim rantsuwa uku idan sai mutum ya kai musta wanda za ka kula shi a ilimi Za ka yi magana a kansa wallahi wallahi wannan bai kan yi magana a kansa ba saboda ɗaliban da muke karantar da su ajurumiyya wanda muke karantar da su mulhatul irab wanda muke karantar da su eh, eh, eh, shazaratu zahab wanda muke karantar da su shazzal arf tun tun tun tuni idan wannan yana magana sukan zo su ce wannan ya san menene larabci kuwa ya san menene hadisi ya san menene ilimi da yawa suna cewa wai larabci larabci kaza kaza larabci muka to ai addinin ma da larabci aka saukar da shi qur'anin larabci ne hadisin larabci ne dan haka wanda ya fi ka sanin larabci ya fi ka sanin addini kuma ya fi ka sanin me addini sakon addini yake so ya isa amma a gurguje ina son zan danna ma yan uwa su ji irin bullet irin bullet da yayi ta yi wajen jan baki na diwani to dan uwa mai sauraro kai yanzu wannan irin wato shaksiyar tafiha shaksiya wata ba ta da wata kima a duniyar ilimi Shi ne zai kalli irin kudubai irin su shehu ibrahim wanda a masar kitatiman masar ta kirro lahu hiriru zaka wa hasquhum wa fussahuhum wa labiquhum litakarrumin da katuruhum qamu lahu wal farafisu shehun da daktotu suka tsaya a gaban shi na ashar shehun da profesa suka tsaya a gabansa suka suka suka rikice sabila da ilimin da Allah ya bashi shehun da a azhar idan aka ce maka wannan mutum a azhar ya bayyana wato in aka ce maka wani mai ilimi ya je azhar mafi yawa yakan dawo ne kawai wato khasi an wahuwa hasir sabila da ilimin da Allah ya ba su amma su kansu sai da suka imota da Shehu Ibrahim to wanda bai iya jan baki bane wanda zamu danna muku shi yanzu shine malamin da ya tunkari maliya da yasa Shi ne malamin da ya tunkari shehu ibrahim radiyallahu anhu wanda duniyan ilimi suka bashi ijaza ya samu ijaza a mukhtalaf na kasashen musulunci ijaza a qur'ani ijaza a hadisi sun fi ɗaruruwa wani mutum kawai ya zo wai dai dai sharan fage a kansa to bari saka muku ku je wasu kaɗan daga cikin ɗan gyare-gyaren da za a abin nan sai na dirarwa malam abul fatihi dai yi maganganun da ya kamata wanda suka dace da wannan mazu'i din insha Allah ku saurara nan yana karanta diwani ne shehin da zai yi na kadima shehu ibrahim gashi nan yana karanta diwani don haka ku saurara ba fassara ba diwani eh, eh, karanta eh, dai karanta diwanin kafin ma a zo fassara dai karanta masha Allah amma fitowa in ce na fi kowa iya sallah na fi kowa iya karatun qur'ani na fi kowa iya azumi to wannan kuma yana cikin babi ne na taskiyatun nafsi wanda Allah ya hana ballantana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a ɗazu na ce shehu kuma ina son yan uwa muna kirga kurakuran da za a ɗan tattaba duk da babu lokaci muna kirgawa sai ya ce fa waqti wa sa'ati sarabtu da salatan wa marham minhu qad sirtu jailama sai ya ce fa marra rama darki duk wanda ya nemi ya cin min ni shau ibrahim fishti ya ƙi na wajen begen annabi to faƙad rama amran mustahilan muharrama to ya nemi abin da ba zai yi ba amma hana haka kenan kaga shi yana ba kansa taskiya ya fi kowa san annabi shi ba matsala ba ne faɗa ka zan tsaya a nan wajen sabila da ina son wanda zan ɗan yi magana a kai na ɗan bisu ɗaya bayan ɗaya cewa da ya yi kamar rama da ke fishiya ki na biyi na faƙad rama amran mustahilan ba haka ba ne faƙad rama amran mustahalan muharrama akwai bambanci tsakanin mustahalan da mustahilan duk da wannan ba guri bane da damu buɗe gwanjan sarfu ko ba haka ba an bashi sami. to mustahalan muharrama ba mustahilan muharrama ba abin da yake kenan na'am wannan gyara na farko kenan bayan ya ɗauko diwani da sunan zai yi ma diwani garan bawul ya nuna yadda shehu yake alfahari mu je gaba magana ba ce ta marasa ladabi ba magana ba ce ta 'yan tasha ba magana ba ce ta waɗanda ba su san ya dace ba sai yake cewa kamar rama maskal badri daidai yake da wanda ya nemi idamki wata ɗan daren goma sha biyar yawman wani wuni ga asibitin da yatsunsa sai ya ce wa man rama audal amsi yawman wa auyama daidai yake da mutumin da ciya ta to kaga malam kai ne auyama ai ina ganin asalin izala shine auyama ba auyama bane sai dai kamar rama maskal badri yauman wa ma ba wa auyama ba ba haka bane daga yaumu ne ai ko he aka ce auyaman ko to ba haka bane kaga wanda yake so ya yi na gadima shehu ibrahim ya nuna shehu ibrahim ya gaza to gashi bai iya karanta rubutun shehu ibrahim ba ma radiyallahu anhu balle kuma ya zo ya yi na gadima shehu ibrahim muje muje muje bullet na gaba kama maskal badri daidai yake da wanda ya nemi idamki wata ɗan daren goma sha biyar yawman wani wuni bi asbu'in da yatsunsa sai ya ce wa man rama audal amsi yawman wa auyama daidai yake da mutumin da jiya ta wuce ya ce zai dawo da ita ko wasu kwanaki wannan dai bangaren kenan sannan akwai inda yake faɗa a cikin diwani da ya ce wasulu jami'il maliki na bihablina kaga wannan bullet ne mafi muni guda biyu bullet kwaya biyu wasulu jami'il maliki na bihablina in ji asadul izala babban kudubin izala wanda a yanzu dai ina ganin shine fica na izala to idan irin waɗannan mutanen da ba su iya karatun addini ba ba su san yaya za a yi a yi tahlil na masail na addini ba in dai har irin waɗannan su ne kuduban izala sauran kuma kitatuman suna nan suna abuja suna tara kuɗaɗe suna gina gidajen sama suna shiga gurin 'yan siyasa da gwamnoni to izala ba ta da fica ai mu abin da za mu faɗa maka mu ba alfahari muke ba har yanzu mu almajirai ne wallahi ni na san ni ba malami ba ne malam abul fatihi ya san shi shehin da ake ce shehi shehi shehi wallahi tallahi ku kuka saka ake faɗa mana dan dole mu ba shehu ne ba ne mu ba shehu ne ba ne amma kuma ka sani wallahi wallahi a ganga da ku a gaban kuduban izala wallahi wallahi irinmu kitatumai ne jibalun ne rasiyatin wannan ba alfahari nake yi ba malam abul ya sani shi wanda yake ce mu yara ne ya zo bauchi ya tambayi 'yan bauchi za su faɗa masa mu ba yara ba ne ya tambayi 'yan bauchi za su faɗa masa mu ba yara ba ne na san duk shaharanka dutsen tanshi dai ya haife ka a da'awar izala to dutsen tanshi shekara hudu muna bugawa da shi a gidan rediyon Golf FM shekara hudu muna bugawa da shi da ni da shi muna bugawa shekara hudu ya san ni sarrai kamar yadda ya san daren baccinsa ya san ni sarrai kamar yadda ya san sunansa daga ƙarshe warwasi ya faɗi a ƙasa wanda har sai da aka kai gidan rediyon sun cire shi ba su saka tafsirinsa iya tafsiri na shekara biyu ba sa saka tafsirinsa an haramta a saka sa iya tafsiri na ake sakawa sabila da faɗin da muke da shi shine mara gaskiya ni ne mai gaskiya kuma wannan Allah ne muna, muna gode masa shi ya mana wannan falala din ba wani ba to ka gani wanda yake ce yara yara mu ba yara bane ina tsammanin da'awan ma kila mun riga ka fara da'awa mun riga ka fara da'awa sabila da da'awa ta aife mu ilimi ta haife mu alhamdulillahi shukur Allah fakran to kaga yace wusulu jami'il maliki na bi hablina ba haka bane wusulu jami'il masikina ko shawabul fatti bi habliya ba bi hablina ba bi hablina ba to kaga wannan bullet kenan wanda na gaba wanda ina ganin kusan muna bullet na, na, na biyar ne ina tsammani ina tsammanin muna bullet na biyar ne yanda yace wusulu jami'il maliki na bi hablina sai mu je na gaba mallam yukaddib bi bi rabbiya ah, sai ya ce wa jawbi mu dan dawo da shi baya ku ji yanda ake karan karama sai ya ce wa man rama audal amsi yawman wa auyama daidai yake da mutumin da jiya ta wuce ce zai dawo da ita ko wasu kwanaki wannan dai bangaren kenan sannan akwai inda yake faɗa a cikin diwani da ya ce wasulu jami'il maliki na hablina ta haqqaqahu man lam yukadzib bi rabbi bi rabbiya subhanallah sai ce wa jawbi bayafi fil ma'arif lam turam faqad qasura al an darki ash-sha'awiya sai ce bi fadli ilahi an-nas jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya taha nabiyya sai ce halabtu yaminan innani la yuhibbuni suwa as'adin wal aksu fi hali wato kaga nan ma wata bulet" ne siwa as'adin wal aksu fi hali bugudina ba bugdina ba ne kamata ya yi kwaman ya sanya ya kafiya yake idan kafiya ya fara da ya'un to da ya'un zai yi ta tafiya amma kuma sabila da bai san wannan layin ba sai wani waje ya sa nunul jam'i ya mai da kasidan nuniya wani waje kuma ya mai da kasidan ya'iya kaga wannan duk rashin ma yadda aka dosa ne dan in ji idan dai har ka san kasida ya'iya ce ta fara da ya'un to duk ƙarshen wato rawi na waɗannan abiyat ɗin dole za su zamo ya'un ya'un ya'un ne to wallahi yan uwa zan faɗa muku tun daga farkon yanda ya ɗauko kai kafin ma ya zo diwani abin da ya sa muka ɗauko kurakuran diwa ne? sabila da su ne muke so wato mu nuna wa mutane tsaraicin wanda bai iya karanta waɗannan baitoci daidai ba ta yaya za a yi wannan mutum ya zo ya ce zai yi gyara akan fassarar waɗannan baitoci wannan abun mamaki ne kuma wannan shine bala'in da yanzu duniya take ciki wannan abin shi ya kai abdul jabbar ya baro shi shi ya kai shi ya baro shi ka zo ka kutsa ka tafi gagagaga da kai kawai kana son ka ruguza fahimtocin da baka san yaya nassin yake ba kuma baka san menene nassin yake nufi ba kaga nan da ya ce wal aksu fi hali bugudina ba kuma bugudiya ba kuma bugdina bane shehu abul fatih kafin ya zo kan waɗannan baitocin ya karanta wai zai yi istishhadi akan cewa ibnu taimiyya yana tare da ahlul baiti yana kaunan ahlul baiti shi ba nasibi bane sai ce wai ar ibnu taimiyya har ya rubuta wani littafi sunan littafin huququ ahlul baiti <laughs> tun da kace ka taba jin wannan yanzu ɗalibinka na sanawiya ka bashi jarabawa ya zo kace kace ya halala maka ya maka li'irabi ya kawo maka huququ ahlul baiti bin raf'i wannan me zaka ce kenan wallahi shikenan zan kore shi zan canza mai aji kaga ka face hukuku ahlul baiti daidai yake da ka zo kana magana ka ce fisama'u <laughs> na na wani liman wai an ce ya hau kamin bari ya ce zahar alfasadu fil barru wal baharu sai na kusa da shi ya ce malam ya kwafsa wa alal mimbaru <laughs> to ne wannan to lalle wannan shi ne wa alal mimbaru eh to ne <laughs> to Allah ubangiji shuhuqu ahlul baitu to kaga wannan irin wannan wato kurakurai abubuwan mamaki ne kwarai da gaske yan uwa amma kuma mu ci gaba ba iya nan al'amarin ya tsaya ba ban san in ɗauki lokaci akan wannan bangaren duka fa waslu habibillahi yulfa bi waslina kaji wata eh, fa waslu habibillahi yulfa bi wasliya sai ya ce fa waslu habibillahi yulfa bi waslina ka taba jin irin wannan tunda kake a duniya Allah ya kyauta Allah ya kyauta to wannan ne wai har za ka ga wai ya kyankyashe wasu almajirai wai waɗannan almajiran su ne suke bibiyan mu suna son su ga a ina muka kwana a ina za mu tashi yana da almajirai kila yana da almajirai mana wanda zai yakan saka su su yi ta zage-zage suna batanci ga mutane yana nan yana tare da su wannan shi ne wai har ya kyankyashe almajiri ajaban ajaban abin mamaki abin mamaki kare da gudun lahiya ne ake cewa wai menene ɗuma kai wai har wannan shine yana da almajiran da ya kyankyashe su da irin wannan wato sahafanci da rashin rashin rashin wayewa da ilimin addinin musulunci mutum in zai nemi wato dukiyansa ko ya yi al'aklu bidinin sa labas labas ale mafish malama ale amma kuma ka zo ka shiga rigan addini kuma ka ce za ka yi muzahama da masana addinin kana son sai ka tabbatar da kai malami ne ilimi ilimi ba ya buya ilimin shi zai kunyata ka da kansa da kansa da kansa da kansa ni ba na binsa ba na jin abubuwan da yake yi amma ban taba tsammanin yana ka tubara irin haka ba bayafin yankewa ta ga daji ihun ka banza fil ma'arifi cikin ma'arifofi lam turam ba ma a neman a cin min nisho ibrahim sai ya ce faqad qasura al aqtabu kudubai ma sun takaita ba su iya ba an darki sha'awiya su riski fagen da na kai ni shehu ibrahim malam munir ya san akwai wannan amma bai taba cewa shehu ibrahim dan tasha ba a cikin diwa diwani bai taba faɗa haka ba har ya faɗa ya ce kai wa kare Halabtu yamina na rantse da allah in ji shehu ibrahim inna ni ni shehu ibrahim la yuhibbuni babu wanda zai so ni siwa as'adin sai mutumin da yake shine mafi arzikin lahira zai sake maimaita wannan bullet fi hali bugdina shi kuma ba wanda zai kishiyo ibrahim sai mutumin da yake matsiyaci a lahira shi zai kishiyo ibrahim haka ya faɗa akwai wasu maganganu da ya a ƙarƙashin nan ba zan kawo su ba yanzu na ajiye su sannan akwai inda yake magana yake cewa a cikin maganganunsa inda yake yi bayan wannan cewa ma duk wanda ya je makka ko madina fama qata'u fil sharqi wal garbi farfadan ila makkata illa da shan to kaji wani bullet din wai shi wannan malamin da yake so yayi gyara ma Ibrahim din bai ma san a wajen waka yana daga cikin addaruratul lati ujiza lishairi ko ujizat lishairi irtikabuha bi mu'akazatin alaihi laluran da aka halatta ma sha'iri daga cikin lalurori na abin da ya shafi na hau da sarfo ya kutsa a wannan laluran domin waƙansa ba a wajen mawaƙa ana sarfu malayan sarif yana daga cikin laluran da aka halatta musu ba za ka ce ila makkata ba ba a faɗan haka sai dai ila makkatin tunda dai makkata mamnu'u ne minas sarfi ko mm. amma idan a cikin waka ya zo za ka sarrafa shi sabila da shi waka akan halatta wa mutum ya yi sarfu ma la yansarif ko shewa bulfati to he ya wai ila makkata ila makkata to kaga wannan ma kuskure ne fahish kuskure ne fahish mu je na gaba ina ganin yana da yawa ba zan sha abulfati ba dan ɗauka lokaci ba abubuwan gaskiya abubuwa ne kurakurai ne fashasha wadda har ga Allah za ka yi mamaki a ce malamin da yake da'awan ilimi malamin da yake da'awa ma kansa yake wasa kansa yake ce shi kura ne to ni ban san wannan wata irin kura ba ce sai dai halakila mushen. mushan kuran ce wanda kiyashi za su cinye ta kila amma dai kuran gaske kan wanda ya kai malami babu yadda da ya zo yana irin waɗannan abubuwa kuma na san duk waɗanda suke da ilimi suke bibiyan abubuwa na masailu na ilimi sun fahimci cewa a karatun da aka yi jiya sun fahimci wannan mutum kwata-kwata bai san yadda aka dosa ba a duniyan ilimi kwata-kwata kuma maganan da zan karkare da shi shewa abul fatih hmm. na yi wani magana a jiya na ce malam ya gagara bambance tsakanin godiya ma Allah da alfahari hmm, wai eh. shi ya ɗauko maganan shi ibrahim ne yana son ya yi kiyasinta ya yi muƙarananta da cewa da ya yi shi malam munir adam ko nasiha ya masa ya ce a matsayin ka na malami malami ai a tawaduu aka san shi da shi inna tawadu'a min kisalil muttaki wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi mai tsoron Allah babban sifan sa shine kankan da kai a matsayin ka na malami bai kamata ka zo kana kirari makanka kana ce kai ne mushen kura wanda kafi karfin menene ya fi karfin yayan akuyoyi ne ko mene ya fi karfin yayan akuyoyi su tsallaka shi ba malamin da daka ga yana kirari ma kansa wannan ma hasali kirari ne irin na mafarauta kirari ne irin na maroka kirari ne irin na mutanen da ba su da kima ba ma kirarin malamai ne. malamai ba irin wannan salon suke bi su yi godiya ma Allah akan ni'imomi ba amma sai ya dauko waɗannan baitoci sai ya ce ai wannan baitocin da su zai yi muƙaranan irin wannan kururu ta kansa da yayi hmm. sai kuma baitocin suka nuna tsaraicinsa sai suka nuna malam bai ma san bambancin ash ashukuru da alfakru ba sabila da ashukuru ka kirgo ni'imomin da Allah ya maka ka ce ya Allah na gode kuma falalanka ne wannan wannan sunansa ba alfakru ba mun gani daga gurin manzan Allah annabi ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakar wa bi yadi liwa alhamdi wala fakar wa ana awwalu man tashakku anhu al-ardu wala fakar wa ana awwalu wannan duka nau'o'i ne kuma idan muka duba zamu ga malamai suna da irin wannan tsare-tsaren ko ko irin wannan uslubin na su zayyano ni'imomin da Allah ya musu sannan kuma su gode ma Allah akan wannan ni'imomin shehu ibrahim yace bi fadli ilahi nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi taha nabiyya duk wannan Allah ya mun ne saboda falalansa da kuma son da nake yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ban kare ba zan bayar da abin magana wa malam Abul Fathi ya dan yi fashin baki akan abubuwan da ya hanga da mulahazat dinsa dangane da wato shi shi shi Musa Yusuf Asad Sunna assalamu alaikum warahmatullahi akramakallahi bismillah na'am alhamdulillah afuwan akwai wani guri da nake son bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim wala udwana illa ala zalimin bayan haka yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam barkanmu da kasancewa a wannan bigire kamar yadda kuka ji jawabai daga bakin sheikh junaid wanda allah ya gani a zaman da aka yi jiya ni shehu junaidu wallahi wannan bawan allah babu shakka ni tausayi ya bani tausayi ya bani kwarai da gaske na ji tausayinsa ba don komai ba saboda ganin yadda ya kasance na ga yadda ya haka ina lanailin rajin karka ka gyara wannan alhamdulillahi wannan bawan Allah ni tausayi ya bani a bari a gyara tausayin da ya bani kuwa ba dan komai ba saboda ganin yanda na yi ya ya abin nan yanda ya sake baki da fuska abin tausayi wallahi jiya di yanda nake dauka na dauka in mun zo in mun fara dukansa da ruwan hujjoji sai ya je kasa to amma sai na ga yadda ya laushi kwarai duk abubuwan da aka kawo mai bai iya amsa ko ɗaya ba bai iya amsa ko ɗaya ba to sai ya sa jiya muka ga cewa ya rasu ta hanyar ruwan hujjoji yau muka ce za mu zo mu yi jana'izansa insha Allah tabaraka wa ta'ala zaman gaba kuma za mu yi zaman makoki muna ba shi haƙuri a maganar da nake so zan yi kun ji gyararrakin da shehu junaidu yanzu ya tattauna su na bangaren arabiya ban san me yasa wannan abun yake musu ciwo in an musu gyaran larabci sai su ce ai larabci da aka gyara wannan ba wani abu bane su abin da suke magana kitabu was sunna kitabu was sunna to kullum mun sha gaya wa jama'a jama'a su fahimci wani abu alƙur'anin nan da ya sauka ya 'yan uwa ya sauka ne da harshen larabci bai sauka da harshen chinese ko da harshen turanci ba bilisanin arabiyyin mubin ballantana ka ce in ka zo sai ka ce kai abin da sa ka zo ka ji alkur'ani nana ta cewa ka gyara larabci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kansu irin sayyidina umaru cewa idan abu ya buya muku a alkur'ani irin sayyidina abbas suka ce utlubuhu fi diwanil arab ku nemi abin da ya buya muku daga cikin alkur'ani daga cikin yaren larabci da sauransu to wannan abin idan ka duba cikin alkur'ani mu takhassusin yanzu mafi aksarinsu, su yan uwana kamar shi Sheikh Junaid takhassusin sa a boko a bangaren boko zaka samu takhassusin sa larabci ne amma ni a bangaren boko takhassusi na ba larabci ba ne. Islamic studies ne sai sa dan so a ce da wani zai yi rawan kai a cikin su inda ya kai bangaren abin da ya shafi ilmul hadis usulul fiqh irin waɗannan islamiyat din ka zo ka gani ilmu tafsir ilmu qira'at ka zo ka ga wannan takhassusin mu ne larabci kawai dan shigan shantin kadangare nake mai amma waɗannan su takhassusin su ne amma kuma an dawo ta gida duka ta ko ta ina a zaure iyayen mu sun kama mu sun yi mana abin da ake ce mai duri sun ɗura mana ba alfahari ba ta haddusan bi ni'matillahi maganan da ake yi shawaran da zan ba wa malam Musa Yusuf wallahi wallahi <laughs> nasihatu muhibbin nasihatu muhibbin wallahi ka koma makaranta Allah akar makalla wallahi ya koma makaranta ya koma makaranta idan ka yi karatu sai ka dawo don misali yan izalan da yawa sukan kira mu su ce abin da kake yi dinnan ba daidai bane kai baka wakiltar izala alhali a kungiyance kuma kai kudubi ne a shaunin izala na tsare ka wani ya kira ni da zai ce wallahi ni ni ba salafi ne kuma ni almajirin wanda kai kai kace da shi ne amma abin ya bani mamaki dama ashe abin haka yake saboda Allah da annabi malam bai san kan abin nan ba sai ya zo yana ce zai kawo maganganu da sauransu malam mun gode mun gode mu dai ana bayyana mana gaskiya mu gaskiya muke yanzu ran da muka yi program anan wasu salafawan sun kira amma ni wallahi abin da yasa nake so mu dan shafi bayansa da ladafa wallahi tallahi ni jiya ya ban tausayi seriously wallahi abin da ya sa ma na sauka kenan wayata tana neman ta mutu nace kai bari saukan bashi da saidi munir naga saidi munir ya matse shi ya matse shi ya bani tausayi kwarai da gaske jiya wallahi ba wani abu bane to dan Allah malam Musa muna nasiha a koma makaranta idan an koma makaranta aka karatu in dai karanta bismillah ma wai bismillahir bismillahir rahmanu arrahim alhamdulillah nasurus sunna <laughs> wal islamu bi ahli sunna haba akramakallah haba akar makalla wallahi wannan kuskure ne don Allah don Allah don Allah malam Yusuf, malam Musa a koma makaranta abin da ya shafi bangaren larabci yan uwa ku sani duk wani wanda ya fito da sunan zai yi kira zuwa ga addinin Allah ya ce maka amma wai larabci wani bangare ne ba bangaren addini bane munafi bakin jahili ne number one ku sa ana neman jahili ka nuna shi kuma wannan magana sa. ƙaryata alƙur'ani yake yi kai tsaye ayoyi masu dama misali bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna mun saukar da alƙur'ani balarabe dan ku hankalta ku gane me alƙur'ani yake nufi arabiyyan gashi abin da Allah yake faɗa a cikin suratu Yusuf wa kazalika anzalnahu hukman arabiyyan haka muka saukar da alƙur'ani balarabe inji Allah tabaraka wata'ala wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan haka muka saukar da alqur'ani balarabe wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaqun haka muka saukar da alqur'ani balarabe ku duba yanda Allah yake faɗafa. fa qur'anan arabiyyan ghairi zi iwaj la'allahum yattaqun qur'ani balarabi ga nan kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamuna wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haula duka waɗannan ayoyin Allah yana faɗa da sauran ayoyi da yawa Allah ya saukar da alqur'ani balarabi kai kuma kana cewa za ka yi magana a akan alkur'ani za ka yi magana a kan sunnar annabi annabin da ba a canis aka yi shi ba ba indiya ba a ƙasar larabawa yana faɗa ana nabiyun arabi au kama kala min mahaza ma'anahu ni annabi ne ba larabi sannan kuma ka ce kai ba ruwanka da larabci ka zo ka ɗauko maganganun shi barayi baka karanta daidai ba gaba ɗaya ma balle ya fassara daidai wasul jami'il maliki la ilaha illa ya musa ya musa A a'rid an haza don girman Allah dan ya rasulallah. Allah wannan iktibasi shek yi wallahi ya musu a'rid an haza dan girman Allah ka barki irin wannan abin ni abin da nake so maka ka gani. wallahi wallahi bisa bisa nasihatu muhibbin wallahi ka zaɓi rana ɗaya a sati ka kira ni zaka koyi arabiya zaka koyi sauran ilmai a wajena wallahi zan baka ba zan lura da cewa kai dan izala bane tunda akwai yan izalan da yawa da suna zuwa karatu wajen mu wallahi zamu baka kuma ba za mu ƙara fitowa muna maka wannan abun ba alal aƙalli in kai kwaba za mu san kai ɗalibin mu ne amma ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane malam Musa don Allah don Allah don Allah a duba irin wannan abun sannan ka san su an yi magana ba su ganewa jama'a bari ku ji wata magana amma ka faɗa musu magana daya na maka ma ba mun ce wai kwata kwata ba mu yin kuskure a larabci alhamdulillah wannan yana da kyau eh. jama'a wannan yana da kyau mu shigar jama'a ba muna nufin cewa ba ma kuskure bane mu ba ma masumai bane muna yin kuskure amma akwai kuskuren gangancin baka iya ba alfahish akwai kuskuren yanzu dai duk ni dai na san Allah na tuba ko giyar wake na sha ba zan zo in ce bismillahir rahmanu usul jami'il malikina fis sama'u me sunan littafin nan da ya faɗa hubba alul baiti hukuku eh, ahlul baiti hukuku ahlul wallahi ko amaye ko allura bacci aka yi min wallahi ba zan ce hukuku ahlul baiti wallahi ba zan faɗa haka ba ba wai ina kuskure ina yi ina yi amma dai ba zan iya faɗan haka ba saboda mai abin da bambanci don haka idan kun zo jama'a abin da yake yanzu kun ji gyaran da manjine da ya ga mai to sukan ce larabci ba addini ba ne ɓangaren larabci dukkan ku larabci kuka karanta bari Ibn taimiya ya baku amsa ina yin Ibn taimiya ya magana magana ta ƙare tsakaninmu da kun Ibn taimiya ya magana ta ƙare ku duba min iktidawus siratul mustaqim na Ibn taimiya shafi na biyu da bakwai. bari ku ji mai abin da ibnu taymiya yake cewa fa inna nafsal lughal arabiyya min ad yace ku sani yaren larabci da kuke ganin sa bangare ne a cikin addini aha ibnu taymiya ya baka ansa yace wa ma'rifatuha sanin yaren larabci fardun wajibun farilla ne wajibi in ji ta taymiya ba in ji mu ba yace fa inna fahmal kitabi was sunna domin fahimtan alqur'ani da sunnar manzon Allah tunda ka ce alqur'ani da sunna kake kira akai yace fardun farilla ne wala yufhamu illa bi fahmil lughal arabiyya alqur'ani da sunna ba a fahimtan su sai da fahimtar yaren larabci in ji ta taymiya wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun abinda ba zai cika ba eh, wajibi fa huwa wajibun mm. abinda duk ba za ka isa zuwa wajibi ba sai ka bi ta kansa wannan abin ya zama wajibi ibn taymiya ya ce duk mutumin da ya zo zai karanta yaren larabci zai karanta zai yi kira zuwa ga alkur'ani da sunnar annabi ya ce ba ruwansa da larabci ce dan damfara ne ya ce larabci wajibi ne ya ci gaba da cewa summa min hama huwa wajibun a cikin yaren larabcin akwai wanda akwai wanda koyansa wajibi ne alal ayani akan ɗaiɗaikun mutane kaman suwa kaman masu da'awa kaman kai Musa da kake wannan maganan wa min hama huwa wajibun alal kifaya akwai wanda kuma wajibun alal kifaya wani ya dauke maka Kamar ɗalibin da yake karanta medicine yake karanta wani abu ba wajibi bane matukar wani ya dauke masa zai yi kira zuwa ga Allah a ce dole sai ya karanta larabci yace wa hadha ma'ana ma rawahu Abubakar ibn Abi Shayba yace na Isa ibn Yunus an Thawr an Amr an Umar bin Yazid qala kataba Umar ila Abi Musa al-Ash'ari sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa zuwa Abi Musa al-Ash'ari yace amma badu bayan haka yace fatafaqahu fi sunna sayyidina Umar yace ka tsayar wa mutane su koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tafaqahu fil arabiyya sannan mutane su koyi yaren larabci wa aribul qur'ana fa innahu arabi ku mai da alkur'ani a harcen ku ku karanta shi kamar yadda aka saukar da shi lisanin arabiyyin mubin ba na li'irabi ba ku mayar da alkur'ani wajen karanta shi zaman to balarabe kar a dinga samun kuskure fa innahu arabi dan alkur'ani balarabe ne yace wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban ma daga sayyidina umar yace qala yace ta'allamul arabiyya sayyidina umar yace ku koyi larabci fa innaha min dinikum larabci daga cikin addinin ku take wa ta'allamul fara'ida ku koyi raban gado fa innaha min dinikum rabon gado ma yana daga cikin addinin ku ya cewa sai ibnu taymiya ya cewa hadha alladhi amara bihi umar radiyallahu anhu min fiqh al-arabiyya wa fiqh sharia yace yajma'u ma yahtaju ilayhi al-ana ma yahtaju ilayhi al-an li anna ad-din fihi fiqh fiqhun fiqhu aqwalin wa a'malin fa fiqhu al-arabiyya huwa at-tariq ila fiqhi aqwalihi wa fiqhu sunna huwa at-tariq ila fiqhi a'malihi iktida siratal mustaqim ibn taymiya ya kawo shafi na 207 kuma ya kamata ba abin sallah ba abin sa sallah ba abin sa sallah kwarai za ku ji yana ta faɗa ɗazu sai sho junaidu ya danna cewan sho brian yana cewa abin nan halaftu yaminan innahu la ni suwa as'adin wal aksu fi hali ya ce na rantsi da Allah ba wanda zaka shi yana so na siwa as'adin sai dan aljanna wal aksu fi hali shi ne shine zaka ga yana ƙina Shehu Ibrahim an ce in ka so shi kai dan aljanna ne in ka ƙin shi kai dan wuta ya yi ta kumfan baki ya Musa kalli wannan gurin sunan wannan littafin gashi al'uqudud durriya ga abin da suke faɗa a wajen akan ibnu taymiya bar ku ji akan ibnu taymiya suka ce fa hubbuhu ni'matun faza sa'idu biha wa bughduhu niqmatun biha shaqi wusima gashi fa hubbuhu san ibnu taymiya ni'matun ita ce babban ni'ima faza sa'idu biha wanda duk dan aljanna da san ibnu taymiya ya shiga aljanna wa bughduhu niqmatun kin ibn taymiya azaba ne wanda bi hashaqi wusima wanda wanda duk ka ganshi a wuta kin ibn taymiya ne kai shi Allahu akbar shi kuma shehu ibrahim ya ce duk wanda ka ganshi yana so na wanda ka ganshi yana ƙi amma ga sun faɗa sun ce duk ɗan aljanna sai da ya so ibn taymiya kafin a yafi ibn taymiya an yi ai an yi tabi tabi'ina an yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kansa bai san waye ibn taymiya ba sahabbai ba san waye ibn taymiya ba tabi'ai ba san waye ibn taymiya ba tabi tabi'ina ma ba san waye ibn taymiya ba amma aka buɗi baki aka ce sai in ka so ibn taymiya kai ne dan aljanna da aka sho junid da Allah abu daya da zan karasa anan nan a farkon bidiyon sannan da na wani magana ɗaya nake so a danna ya ji in bashi ansa a danna mhm. amma fitowa in ce na kowa iya sallah na fi kowa iya karatun ƙur'ani na fi kowa iya azumi to wannan kuma yana cikin babi ne na taskiyatun nafsi wanda Allah ya hana ballantana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a ɗazu na ce shi ibrahim ya faɗa ya ce fa in tas'aluni an habibi wa sayyidi fataha habibullahi malghayb to alhamdulillah magana ya zo kun ji cewan kuskure ne ka fito ka nuna cewan kafi kowa iya azumi kafi kowa iya sallah Ballanta na san annabi ma'ana ballanta na ka nuna kai kafi kowa ko ilimi ko sanin kaza ko sanin kaza da sauransu haka yake nufi to da wannan da'awar da gaskiya yake babu a gidansu to da da sauki amma ƙarya yake yi gashi a cikin gidansu ga ta nan ƙarara bari ku ji abin da suke faɗa cewan me a cikin alƙudud suka ce wa ibnu taymiya ya wahi da shafi na 316 ya wahi da duniyar ladhi bi ulumihi yamtazu fil islam kullu muwahhidi ya wanda yake wahidar duniya tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa yin irin ibnu taimiya ba bi ulumihi ta wajen iliminsa wanda kullum wahidin fil islami ya mutazu kowane muwahidi a cikin musulunci in ka gan shi da wannan ilimin da ibnu taymiya ya zo da shi da shi yake bambanta inda kai muwahidi ne to da shi zaka bambance ta hanyar ilimin ibnu taymiya ko kuma ya zama na ibnu taymiya ya fi dukkan muwahidi ilimi yamtazu kulla muwahhidi fil islami kullan wahidi wannan magana su suke faɗa suka ce ya hamilal a'abai ya mai ɗauke dukkan nauye nauye an mustansirin ga wanda yake neman taimakon sa ya kashi gumma ya mai yaye dukkan damuwa an jidi ga wanda ya nemi a kawo mai doki ya ɗari da shubuhati ya ibnu taymiya mai koran shubuhohi an mutaraddidin ga wanda ya shiga kokonto ya dafi alfaqati ya mai kada talauci in ka shiga talauci tafi gurin ibnu taymiya ba gurin Allah ba an mustarfidi ga wanda ya nemi a bashi gara wannan gashi a cikin littafin su suna faɗa shi kuma maulan mu shehu ibrahim ya zo yana faɗa yana magana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa gashi duka wasulu jami'i mene akan wani baiti ne ke magana masiki na bihabliya to kana musu ga kuma ibnu taymiya ana sifanta shi da sifar da wannan in musu ya kamata ka ga abin da ya kamata ka yi musu akai sannan yan uwa za ku ga a karshe tun daga shehu junaidu ina son in takaita duk wannan maganar da ake yi mutumin da kake so ka kai wa ibrahim amma a cikin littafinka ana gwada cewan ibnu taimiyya mala'iku ne hadimansa masu masa hidima mala'ikun allah su suke zuwa suna yi wa ibnu taimiyya hidima suna karkaɗe mai ƙura suna mai fifita gashi cewan me amsa wa tatal ardi ursun iznawa fi hawa fokal ardi fina ma'atamu haza wa amlaku sama'i tahuffuhu fi kulli yaumin la tamallu wa tas'amu koyaushe mala'ikun sama za ka ga ta huffuhu malam za su je su kiwaye ibn taimiyya suna ta ɗawafi a kansa fi kulli yaumin a kowace rana la mallu mala'ikun nan ba su kosawa wala ta tasamu ba su koshi ba har bayan mutuwan sama wa bihi mala'ikatul sama'i ta tawafat wa bihi mala'ikatus sama'i ta tawafat mm, to dan girman Allah mutuwan sama mala'iku suna ɗawafi suna zaga kabarin ibn taimiyya kamar yadda ake ɗawafi a Ka'aba kamar yadda ake ɗawafi a Ka'aba eh, kabarin ibn taimiyya ya zama baitul ma'mur to saboda Allah Allah masu irin wannan cewan ma ibnu taymiya bai taba laifi ba ma. madadahirul aswabi zul ilmi wal hija wa lam yatadannas qattu bil ismi burduhu to waɗannan yawwa gashi nan ga anan ma suka ƙara faɗa ya ya auhadan fi hilmihi wa ulumihi ya wanda shi kadai ne mutafarridi cikin hakurinsa da iliminsa khalatil biqa'u wa qallatin nusaru tunda Allah yake gashi wa ibnu taymiya shi kaɗai ne ba mai irin ilimin ba mai irin basiran sa dan shehu ibrahim ya ce na fi kowa san annabi hankalinka ya tashi wato kai burin ka a ce shehu ibrahim baya san annabi saboda kin ka ga annabi har hasada kake ka ga annabi yana da masoya to me haka ba ka san a ce wai wannan yana san annabi kuma kai yanzu an tambaye ka aka ce maka na fi ka san annabi me za ka ce ni dai gaba ka ce kafi ni san annabi ma yana gaura ma mari dan na san ƙarya kake a cikin a cikin a cikin wannan ita wasulu jami'il na dan ai akwai baitin da ta yanka shi wa qad alimal aqwamu anni khadimu khadimuhu yace ne sun san ni masu musu hidima ne khadimuhum la ilaha illallah mutane sun san ni khadimin su ne wato abin da yake akwai don Allah don Allah don Allah ya Musa dan girman Allah ka tafi makaranta wallahi fannin da'awa ba taka bace kai hakuri. fannin da'awa ba taka bace wallahi ka nemi dai wani abin daban wanda za ka ci abinci ka dinga raba wa mutane asusu a kamar yadda na ga mutane suna gaya maka malam mai dan asusu ka dai nemi wani abin daban amma fannin awa ba taka bace yi haƙuri yi haƙuri bi kulli ihtiramin ka yi haƙuri wannan abin ya fi ƙarfinka ka tafi ka nemi karatu tunda hatta yan uwanka ma yan izalan suna faɗa aka ranka Allah na ga wani wanda yake ta mai gori ya je Sudan aka ce sun ganshi da dogon gemu suka ce a bashi mimbari ya hudu ba kawai wani dan sudan sai ya fashe da kuka da ya ji yanda yake bata larabci ya ce yanzu wannan ne malamin ku a najeriya yanzu wannan ne malami yan najeriya suka dinga jin kunya wani ya ce kamar ya sa niqab kaga wannan ba daidai bane ka bata wa najeriya suna dan uwanka ne kuma yake faɗan haka don allah don allah don allah don allah nasihatu muhibbin nasiha na masoyi don allah ka koma makaranta don allah Don Allah ka koma makaranta abin da ya faru jiya dai ya gwada aya a kanka a ah, abul fatihi ya gama komai ya yi sharan fage ko in ce ya yi aiki gaba daya kawai mulahazan da nake so na sake haska ma yan uwa shine lokacin da ya zo ya dage ya ce shehu ibrahim yana kurmata kansa ne yana nuna ya fi kowa ba haka ba ne mu je mu duba a cikin diwanin shehu ibrahim din mm. ka san matsalan mutumin da bai san abu gaba ɗaya ba in yace zai zo ya yi hukunci ma wani bangare to dole zai zama azzalimi zai yi hukuncin da ba daidai ba mm. shi yasa ko tafsirin alkur'ani ne sai ka san mu Hukamatu sai ka san mu Tashabihatu. sai ka san ayoyin da wannan ayan tana da makamanciyanta a sura kaza wannan tana da makamanciyanta saboda kar ka zo ka fassara wannan ka je ka ga wancan ta zo da wani abu kuma ka ce sun yi karo ne to rashin sanin diwanin farko ya sa dole in zai yi magana dole zai yi magana a jahilci shehu ibrahim da yake cewa yana son annabi ga irin falala da sauransu da sauransu na ba yana nuna maka ya fifici kowa da kowa bane ba haka bane godiya yake yi ma ni'iman Allah dan ga wani baiti can a gaba zai fassara mana haka shehu ibrahim yana cewa wa matar kalbusiru qawlan liqa'ilin mm. wa ka'abun wa hassanul madihi takallamu wa qad nadaqa alqur'anu bil oh, madihi fa'iha sajaya rasulillahi wa zikru ahkam wannan yana gwada abin da larabawa karmakalla suke eh. cewa wato mubalaga cikin mubalaga cikin wasu fasiyar manzo Allah da yake cewa yake cewa wato ma aqallatil غبراء wala زلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر سما بتا inuwanci kasa bata ɗauki wani wanda ya kai abi zarri gaskiya ba manzo Allah yana nufin abu zarri ya fi gaskiya a'a annabi yana mubalaga wajen cewa abu zarri mutum ne mai gaskiyan gaske ka'ida ya kamata ma bai ma san me ake nufi da mubalaga ba wannan fa jama'a duk maganar da muke muku ana magana ne akan ilimin nahu sarfu ma kan dama wannan zero ne an kwabe shi wannan dan bangaren nahu ne sarfu kan zero zero ne in an shiga bangaren abin da ya shafi akaron kallaye aka shiga bangaren abin da ya shafi balaga ilmul bayani ilmul ma'ani ilmul badi' wallahi wannan ya tashi bayi da komai bayi da hazi ko ɗaya a gurin dan haka dan Allah muna ba wa yan uwa daga nan bari dai shawara za ta zuwa ƙarshe aka rama kalla ka ƙarasa to kaga shi bulfati ya faɗa mana wato shi bai san ma me ake nufi da mubalaga ba sabila da mubalaga shine ka faɗi wani abu ka girmama wannan abin ta hanyar yadda mai sauraro zai ɗimauta na farko kuma bai san lugatu shi'iri da lugatul khitabi ba hmm. dan wanda ya san lugatu shi'ir ya san wanda ya zo yana kawo abu a tsari na baiti adifa ce mai karfi take bugu daga zuciyarsa take fitowa akwai bambanci tsakanin ashiru da annasar mm. sabila da shi ashiru yana tasowa ne daga adifa daga zuciya daga wujidan da abin da yake tarawuji cikin khayal na wannan mawakin ko ba haka ba sabila da haka kaga dukka bai san wannan ba kuma bai san ma'auni shine a koma cikin maganganun shehu ibrahim ɗin radiyallahu anhu a ga irin yadda yake da kankan da kai ko a cikin nan wusulu jami'il masu kenan ɗin yana cewa kad alimal aqwamu anni khadimuhum duk mutane sun san ni hadimin su ne kaga wanda ya zama hadimin ka kuwa ai bai yi ta'alli a kanka ba to abin da zan faɗa shine nukuda na gaba ya ce dan yau har na ga wani ya kira ni a waya yana faɗa min cewa ai ga ga asadu sunna can ya je yana ta danna ka yana danna shak ɗahiru usman bauchi radiyallahu anhu yana cewa ai fassaran da na yi daban da fassaran da shehi ɗahiru ya yi shine wa inna khutudi lil anami sa'adatun falam yashqa yawman marra'ani wa khattiya abinda na fassara masa jiya shi da ke wato kasan idan aka ce maka mutum bai san larabci ba to dole za ka yi ta karankara ma da shi sabila da lugar larabci ba zai yalwaci hausa ba hausa ba zai iya yalwatar lugar larabci ya fassara ma'anoni na kalmomin larabci ba hmm. sabila da zauƙin larabci zauƙi ne mai girma da aka fassara fa inna hududi lil anami sa'adatu lallai tsare-tsare na da abubuwan da na zana lil anami sa'adatu rabo ne ga mutane falam yashqa yawman bai zamo mara rabo ba marra'ani wanda ya gani wa khattiya sai ce mun ai Tahir Usman Bauchi ya fassara wa khaddiya da zanen hannuna to ni kuma da nazo sai na fassara wa khaddiya da abin da na zana nake kai na layin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani to malam abul fati menene bambancin musulmi malami ya zo ya zana abu a cikin addinin musulunci dai zana wani abin da ba musulunci bane shi yasa jiya da ya kawo wannan abin magana na tambaye shi ce to shi Ibrahim din ina musulmi ne ya ce eh musulmi ne to idan kuwa musulmi ne musulmi littafinsa shine qur'ani annabinsa shine annabi muhammadu kuma bayi da wani abu fiye da maganganun allah da maganganun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka wa idan ka ce rubutun hannunsa rubutun hannunsa dai shine abubuwan da ya nakalto daga alqur'ani me yake wasiya akan dama in an ce alkhattu ai shine layi layi in an ce alkhattu shine layi rubutu kaman a ce rubutu yanzu kamar alqur'ani shine khaddi za a ce maka alkhattul arabi rubutun larabawa alkhatul afriqi maghribi mm. alkhatu kaza shi to wai baya iya irin waɗannan istilawoyi bai iya san bai san mustalahat ba bai san mustalahat to dan Allah ni magana da zan yi shirji ne da afuwan na karshe magana da nake son zan yi magana ce akan kalman wai shobaran ya ce waktara ni khalila Allah eh na'am kotun daga kan tasrif tasrif ai jiya wannan na bashi amsa abin da yasa ita kara bashi amsa ya kamata ya san menene mustalah na ibara kuma ya san mustalah na sufaye abin da ya faru shine eh, akaramukumullah malam shek Dr. Profesa Malam Musa Yusuf abin da ya faru inda ka bi maganan Ibn Taymiyyah ya ce da shi da Ibn al suka ce wa ibaratul qaumi Magagganu na sufaye suka ce muhimatun ahyanan tana rikitarwa wani lokaci. Ibn taymiya ya ce idan baka shiga cikin su ba. Mallam yudakhilhum ala tahqiqi wa nazala ma hum alaihi. Raja'a anhum wa huwa khasi'un wasir wanda bai shiga cikin sufaye ba ya zauna da su ya fahimci irin terminology da irin yaran da suke amfani da shi. ibnu taymiya ya ce wannan mutumin zai iya dawowa khasi'un wasir yana taɓaɓɓe yana mai asa asara kaga wannan maganar da ibnu taymiya ya faɗa wallahi tallahi mi'a bil mi'a ta tabbata a kanka amma ni abin da nake so in gwada wa jama'a wai Shehu Ibrahim ya ce Allah ya zabe shi Khalil ya ce ai me yasa za a kira shi Ibrahim zai ce sunan shi Khalil wannan annabi ne kawai daga shi Khalilai guda biyu ne kaji ji tsoron Allah yanzu yan uwa za ku iya lissafa mana mutane a garin ku wanda sunan su Khalil Khalil Khalil Khalil duk yanda ka ga Ibrahim Khalil ne kaman yanda wani ne zai zai ce maka me sunansa sai ka ce sunana sunana mubajjal sunana mufakham sunana na'am kiyasin da yayi yayi kiyasin shehu ibrahim ya ce makansa shi waktara ni khalila mm. to kuma ai annabi ibrahim ne wata kazallahu ibrahim khalila eh. to bai san bambancin haza da ikhtara ba eh, in an ce it amma wannan asamin asamin yana ɗaya daga cikin karatun da zamu fara koya maka yanzu ka je ka bambanto mana bambancin ikhtara da haza. in ka koya in ka nemo wannan bambancin sai ka gane ma'anar shehu amma dai magana a sauƙaƙe yanda zaka gane shine shehu radiyallahu ta'ala anhu maganarsa shine waktara ni da baitin zai ɗauki Ibrahima gurin da sai sa Ibrahima ma'ana Allah sai ya zaɓe ni a cikin dukkan al'umma sai na zamanto ni kuma Ibrahimu ne wani Muhammadu ne wani wani Ahmad ne wani Mahmud ne wani kaza wani Nuh ne wani Adam ne ni kuma waktara ni ni kuma Allah sai ya zaɓe ni sai na zamanto eh Khalila saboda baitin sai tafi me ma'anan Khalil Ibrahim kuma dama waye sunan Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yanzu a Kaduna masu sunan Khalilu Khalilu Khalilu Khalilu nawa ne kuma in ka ce ba a sa sawa wani Khalilu ga Shehu Junaid yana da Khalil yanzu maganan da ake yi in ka zo ka ce Khalilu kawai sai waɗanda suke jiya na kawo maka alqur'ani ayoyi nawa wanda Allah ya kira waɗanda ba musulmai ba ma ya kira su al-akhillau abul Fatih ga wani misali mm. yanzu misali sunanka ba Muhammadu bane sunana Muhammadu idan ka ce ikhtarani allah Muhammadan Allah ya zaɓe ni na zama Muhammadu sai ka ce Abul Fatih ya zama Annabi Muhammadu to kaga irin wannan yana gwada damsul basiratu to wani abin sai ka rasa ya za ka yi ka fahimtar da ya za ka yi ka fahimtar da mutum kuma yanzu magana ce mai sauki dan girman Allah idan ya faɗa ga wani bara ce waktara ni Khalila wai a kawo mai aya ka za ka iya kawo mana ayar da ta zo ta ce wa Ibn Taymiyyah a kira shi da Shehul Islami tun da akwai aya ko rubabban hadisi Musa Musa kwaya nawa ne a Qur'ani Musa Musa kwaya nawa ne ga su nan da yawa waye ce maka Musa ɗaya ne annabi Allah Musa ta Galima. amma kai sunanka Musa waye ce kai annabi Musa ne dan Shehu Ibrahim ya ce Allah ya zabe ni Khalilu sai ka ce ya mai da kansa annabi kai kuma sunanka Musa ga kuma annabi Musa a cikin Alqur'ani to kun ga irin wannan yana ɗaya daga cikin irin rubabbiyar kwakwalwar izala da kullum muke kira a sa mata antivirus domin ta dawo daidai virus ya kama kwakwalwar ku yi hakuri duk da ba miniyan daukan zafi ba dama abin mun ce a wannan jana'iza ne kuma a jana'izan ba mu sani ba dai tunda shi yana inkarin a mutu a dawo za ka iya dawowa in ka karatu amma dai yanzu an yi jana'izan ka don Allah kar ka ƙara fitowa daga yau in dai kana da kunya ba za ka ƙara fitowa ka ɗauko littafin sufaye wai za ka yi magana a kai ba wannan zaki da kake kiran kanka baka kai a kira ka kunkuru ba kai sha wani alwashi yawwa kuma lafakar, godiya nake yi mani iman Allah lafakar. godiya nake yi mani iman Allah lafakar. wallahi wallahi billahi alazim wannan mutumin da ya zo jiya yake ce dai ya gyara mashi ibrahim din wallahi ba zai iya karanta feji ɗaya a gabana ba wallahi ba zai iya ba wallahi ba alfahari nake ba sai ka tuna mun wai na na shehu na show alliru maraya eh. na show alliru maraya yace wa kabiru gombe miliyan goma in ka karanta min feji ɗaya a cikin muktasar ba wai fa ya fassara ba a'a ya karanta feji ɗaya kawai zai karanta mana a muktasar <laughs> in ya karanta ga karanta daidai wallahi in ya karanta ba ci shi gyara ba to maganar da take akwai dama ni kwanaki na so na gaya wa Musa Yusuf maganar nan duk da ake yi ni na rantsi da Allah ga tikiti da zan shiga izala cikin sauki ni da wanda zai sa ni a cikin salafiya cikin sauki in daina ma magana akan salafiya in dawo cikin su Musa Yusuf ya zo in zaba masa maudu'i shi ba ya zaba min maudu'i wannan maudu'in a rubuta shi a layi biyar da larabci na rantse da Allah in yi haka wallahi zan shiga salafiya ya yi shi da larabci amma maudu'in bai san maudu'in ba ni zan zaɓa mai in ce to rubuta ya rubuta ya bayar da larabci layi biyar kuma nake so ni kuma ni ma yayi min haka yayi min wannan interview sai a ce kowa ya rubuta shi a rubuta a yi wannan duk da ka kasancewa muna ina nan maganan saboda ina sauko da kaina mustawansa mustawansa ina in hidadin mustawana ina sako da kaina mustawansa saboda jama'a su gani ku yi hakuri ba cin mutunci bane salafiyawa magana ce ake yi guda daya wannan bawan Allah bai karatu ba gemu ba shine karatu ba katon kuma tu ba shine karatu ba magana ce guda daya wannan bawan Allah in ya wa kam lihiyatun dalat ala zaqni e eh, wa kam dalat ala zaqni waqtasat wa mata ta illa al-ghabawati wal jahli so da yawa zaka ga gemu tayi tsayi a ƙasan haɓa ake caya sunan nan gurin mm, haɓa ko haɓa ko ta yi tsayi a ƙasan haɓa za ka ganta amma wa ma tahtaha ba wani abu a ta illal gabawa sai wauta wal jali da jahilci to don haka abin da yake akwai muna ba da shawara ya shek musa ya shek musa don allah don annaba a koma makaranta koma makaranta amma wallahi wallahi in ka ci gaba da irin wannan abin na farko kuma in ba zai dina ba su izala su fito su barantar da kansu daga gare shi su ce su ba ruwansu da shi ba su sa shi ba abin da yake yi garajensa ne to kagan an yi waɗansu wauta ba za a ɗora wa izala ba ba za su yi ba abin da sa na ce maka ba za su yi ba ne ai iza balagal fitama lana sabiyun takhiru lahul jababiru sajidina to wannan shine su a gurin izala Musa Yusuf Asadu Sunna ya kai wata ƙwaloluwa ta ilimi da ƙimma ta ilimi a gurinsu a sheikh ne, a doktor ne, al-professor ne, al-ustaz ne, mm. eh an Herir ne. al'alimul kamal allama. <laughs> To, amma kuma eh. wallahi tallahi ɗalibanmu na sanawiyya. ɗalibanmu na sanawiyya wai ina faɗa muku tsarin sanawiyya ne ba a ba a karatun zamani na sanawiyya diploma jami'a wannan mun yi shi ne kawai fadlan amma sauran karance-karance duk gida muka yi karatu kuma har yanzu a gurin da muka yi karatu din nan inda za mu shekara ɗari ba za mu kwashe abin da aka tara a wannan wajen na ilimi ba wallahi ba za mu kwashe ba amma a haka ake fitowa ake cin kasuwa a kanmu don haka duk wanda yake jin yayi kauri na ji wani wai yana cewa ba a taba jin mun fito mun yi lakca da larabci ba masha Allah wannan mutum ƙarya yake yi na san malam abul fati ya yi program da larabci daban-daban mabambanta na san har mukabala na san ni junaidu a masallaci da na juma'a da yawa hudu ban juma'a na irtijal nake yi da larabci nake gabatarwa ba tare da na duba takarda ba duk da ban barra a kaina na ce ba za a iya samun tuntuban harce ba amma idan da akwai wanda in shi malam yusuf ya yarda mu koma shafin sarki zaki Allah ya ta mai karya Allah tsina uwar mai karya in ji bahaushe mm. astagfirullah duk da akwai zagi a ciki ko mm. to mu koma shafin sarki zaki ya zo mu yi mukabala da larabci amma bar batun na rubutun a bar na rubutu ya zo mu yi mukabala da larabci ta mun ta'awa daya ta'awa daya kowa ya dauki kuma wannan mukabalan ba wai damu wani zai iya cewa ai mu Hausawa ne a mana da Hausa a'a wannan mukabalan ta gwada kwanji ne ta gwada kwanji ne in ya isa a gane waye ya yi makaranta waye bai yi makaranta ba abu na biyu mm. kar su ɗauka <laughs> kar su ɗauka bacin larabcin in ya kasa ya fito mu gwada ƙarfin tilawa kwarai da gaske fito mu gwada ƙarfin tilawa gitabo suna fito mu gwada ƙarfin tilawa mu fara yin na larabci idan kai mu fara yin na tilawa a gwada ƙarfin tilawa a ja izu izu ta ƙara a ja kowa sai ya kai izu ɗaya sai ya dire fito in ka isa bayan mun yi wannan hadisin manzo Allah fito a gwada hadisai nawa ka haddace nawa muka haddace a yi wannan a zo a yi batun larabci a zo a yi a komai sai ya zama zero wallahi alakan mu da littattafai da alakan mu da karatu ba alaka ce ta jayayya da niza da jidal ba ba shi bane alakan mu da littattafai alaka ne na shauki da soyayya alaka ne na shauki wallahi dan idan muka saka littafi mu min gilafin kaga kaman yanzu clip din mu Sheikh Abul Fati, Sheikh Nasir ni Sheikh Burhan mukan saka littafi haka kawai in a maimakon taɗi mukan saka littafi a awa biyu littafi mai kamar feji ɗari mu karanta wannan littafin mu tattauna abin da ke cikin littafin mu watse kuma littafi mai feji sama da dubu goma ba wai da ka zo ne kawai in wani jayayya ya zo ka buɗe ko ka kamo shamila ba ni sai in yi watanni ma ban duba shamila ba sabila da muna da maktaba muna bukata za mu shiga mu ɗauko littafi kuma littafi tun daga farko min gilafin ila gilafin muke karanta shi ba dan jayayya ba lillahi darruka ya na ce Allahu lillahi darruka ya Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa jama'a karshen jawabi na sai na wa Shehu Abdul Fatiya ya rufe shine idan irin waɗannan mutanen a gurin su da a karbi addini to addini yana cikin matsala idan irin waɗannan mutanen a gurin su da a ji gaskiya to gaskiya tana cikin rudani idan irin waɗannan mutanen su ne za su yi hukunci hukunci wa magabata to lallai za a yi hukuncin zalunci sabila da basu da ahaliya basu da wata falala ta ilimi ko falala ta ladabi kai hatta tarbiya adabu basu da ita ballantana su zo su tunkari manya-manyan bayan Allah da duniya ta musu shaida da ilimi ta musu shaida da bara'a wani abin da ban yi bayaninsa ba wanda na so na yi bayaninsa a farkon karatunmu ya san cewa na ɗan haska maganan ɗan kaɗan ya san cewa duk abubuwan da yake cikin baitocin shehu ibrahim radiyallahu anhu abubuwa ne da suke tarawuji a cikin mabambantan fannoni suna tarawuji a bangaren adabi suna tarawuji a ɓangaren tasawuf suna tarawuji a bangaren ilimi suna tarawuji a ɓangarori daban-daban kuma na san yan uwa ɗaliban ilimi sun sai akwai bambanci tsakanin al'uslubul ilimi da al'uslubul adabi da al'uslubul shi'iri ko al'uslubul khitabi al'uslubul khatabi wannan duka duk ɗalibi duk ɗalibi ya san akwai bambanci tsakanin wato waɗannan asalib ɗin saboda haka ina maganan al'usulubin shi'iri da kake magana saboda na ɗauka kana magana akan usulubin yanda mawaka suke bi da ba wancan asalib da muke na'am na'am na'am na'am na'am ya nufin bala wato yanda shi baya gane harcen waka bai gane bai gane lughatu eh, shi'r baya gane lughatu shi'r baya gane lughatu shi'r saboda haka dole idan wanda zai dauki littafin shi Ibrahim kaman diwani ya karanta yana bukatan kashaf kwaya uku yana bukatan torchlight kwaya uku na farko ya zama sufi ne idan kuma ba sufi bane to kar ya yi magana akan wani abin da ya yayi magana na sufanci kwata kwata haramun ne saboda idan ba wala takfu ma laysa laka bihi ilm ko hmm. sannan ya zamanto ya san bangaren adabi ya san yaya al'aujuhul adabiyya suke ko ya san yaya bara'atul istihlal yake wani dalili ne dai sa mawaki ya rude yana maganganu wanda maganganun kawai shauki ne yake abbara su bara'atul istihlal bara'atul takhallus bara'atul ikhtiyar lil alfaz eh, wahdatul mawdu'iyya bara'atul ikhtitam da sauransu musiqa ad-dakhiliyya wal kharijiyya duka ya san su kafin ya zo ya tunkari waɗannan to yanzu wanda bai san waɗannan abubuwan bane a bangaren adabi bai san kuma bangaren tasawuf ba ba bai san tadqiq na kalmomin luga ba luga bai san su ba to shine yazo yayi wato kawai hauran katanga kawai wai zai zo ya karanta maka shehu ibrahim yana yin alfahari allah ubangiji ya kyauta gaskiya ni tsaraici na gani cikin wannan abun ah, tsaraici ne kuma muna ba da shawara don haka daga ƙarshe yan uwa abin da za mu rufe jawabinmu da shi shi ne don allah muna nasiha wa kanmu daga farko sannan muna nasiha wa yan uwanmu sannan muna nasiha wa shi malam musa yusuf nasiha da muke yi ita ce shine kullum mu sa tsoron allah a gaba mu ji tsoron allah cikin dukkan abin da muke yi ya zama na gaskiya muke nema ba wai niyan ayyara wani ko cutar da wani da sauransu ba sannan kuma ya zama na cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm kar ka yadda ka shiga abin da ka san baka da ilimi kar ka yi magana akan kansa ka haƙura ka haƙura duk abin da ka san baka da ilimin sa ka haƙura maganan fannin shubran radiyallahu ta'ala na wani yaro wai daga cikin yaran dan tamore ya ce wai shehu larabcin san ma bai iya bai wai wani larabcin ma yana ganin ba kalmomin larabci bane sai na ga wani dan izala ya sauka ya duk yanda kuke kin shehu da ba ku kai mu ba mm. amma wannan mutumin a wajen larabci kwararre ne an ɗaga mai alƙalami. Mm. so don haka abin da muke faɗa don Allah mutum in zai yi magana yi magana akan abin da ya sani ba lallai sai ka taɓo littattafan Shehu Ibrahim ba wanda baka iya jan su daidai yanzu kwanaki haka ka je ka ɗauko littafin Jawahirul Ma'ani saboda Allah ka zo kana magana kana cewa wai wai wai wa man kada umruhu umruhu ma kace wa man kada umruhu fi dalabil muhaddasati Eh, ana magana wa man kada umruhu fi talabil muhdathati kai kuma kana magana wa man kada umruhu fi talabi ana wanda ya tsaye wanda ya yanke rayuwansa ya sa rayuwansa kullun cikin neman abubu eh cikin neman sababbin abubuwa na cewa wanda abin yayi ya fito kai kuma sai kace wai wanda ya yanke rayuwansa cikin neman eh fi talabu cikin neman al muhaddasati ilmin haddasana haddasana kaga suna gwada ilmin hadisi haramun ne wato dalabi din ma dalabu yace fi dalabu to dan Allah ga irin wannan fi sabilillahi wa rasuli don Allah don Allah don Allah malam Musa don Allah hafi maulud malam Ahmad a halin biko. Ah, don haka don Allah don Allah muna ba da nasiha nasihatu muhibbin ina ta dada maimaitawa wallahi tallahi mu ji tsoron Allah duk abin da bamu da ilimin sa wallahi kar mu yi magana akai Allah wallahi saboda duk abin da ka sani wallahi kai magana wallahi Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka wata rana kai musu goron gayyatar shi maganan zaman da za a yi da larabcin inda wanda suke da shi za su ba mu mu zauna da shi su ba mu shi a shi ya fara zuwa ba ma shi a idan da wanda suka yadda da gwanan cewansa a arabiya zai iya yin Don mu wallahi astagfirullah mu kilif ɗinmu da kake gani idan da mutum yana cikin magana tuntuɓan harce dai kama shi yayi nasbul almarfu ko ko yayi kasrul mansub sai istighfar ai kamar na al wani malami an tambaye shi an ce duk lokacin da na taba karanta musu lokacin da na yi wa wani wani akwai wani yaro a cikin su wai mai suna Abdulwani ne wanda ya ce wai zai wa Profesa Raddi. Wannan yaron ya zo yana ta shi ma yana magana. Wa kaza kaza yana magana yana wani nadda kyamarya kamar wani tsohon baduku. abin da yake akwai shine waya haka ya je madina ne amma ka je yadda yake bata arabiya yake bata karatu abin ya yi muni amma wai shine zai yi magana kan profesa nake cewa na kawo mai maganan wani malam malami ce duk lokacin da malamin nan ya zo ya ce ya ce duk lokacin da ya bata larabci sai ya yi ta istighfari yana bata larabci sai ka ji yace astaghfirullah astaghfirullah to kaga da kenta a jiyan nan Musa Yusuf ya kwana yana ta istighfari dan bata larabcin ba za su irgu ba kuma ka san su ba su san menene shi wanda ya san wato abin da ya shafi bangaren nahau idan aka bata larabci kaman an so ka masa wuka kaman an so ai ka san nawu akwai daɗi in kuma an bata akwai haushi na wani malami aka ce yazo yana karanta alqur'ani ya ji yanda alqur'ani yake aje komai dalla dalla ya ce kai jama'a a shaka Allah ya iya nahu <laughs> <laughs> astaghfirullah eh rude akhta min shiddatil farahi akhta min shiddatil farahi akhta min shiddatil farahi to wannan shine abin da ake so mu tsaya dan Allah da annabiyan uwa wallahi karatu ba wasa bane Allah Allah karatu ba wasa ba ne kawai ka je ka yi karatu in za ka yi karatu ba a shi karatu baya yadda da cuwa-cuwa a cikinsa ko miskala zarratin shi yana cewa kowa yanzu misali attajirai da su iya taruwa su ɗauko abokinsa su ce mun mai da kai biloniya yau kwarai da gaske amma banda ilimi banda ilimi ba wanda malaman da su haɗu su ce yau mun mai da kai mun mai da kai kaza sabanin kuma Allah Allahumma Allah wani shi na shi yana faɗa ka san shi in ji ana bata irin wannan arabiya sai ce malaman wannan ya bakin ka yake haila haka baki ba li irabi <laughs> Allah kara Allah kara shi lafiya mu mu wato eh. kiyaye ka'idodin larabci in ana gada ma gadan sa mu kai. ka san shehu ibrahim shehu maulamu shehu dahir rabbi radiyallahu lokacin da aka rubuta wata tafsiri sai aka sa mata suna raddul azhan an ma'anil qur'an ya ce to ai an kore kwakwalan daga jikin alqur'anin ka ce kawai gumi ka san shi ma gumi haka Allah ya jarrabe shi larabci kamar Musa Yusuf gumi bai iya arabiya ba wallahi wai gumi ne yake cewa wai ku gina kabari wansu bu al a wasu bu al <laughs> na malamin ka makwabcinka yace inna fi zalika la'atil yace li'ulun nahai eh li'ulun eh, nahai wani ne shi ma babban <laughs> li'ulun nuha ya ga annuha to tunda ba yawun sai yace annahai <laughs> <laughs> shi ba irin Musa ne me ɗayan ayar da yake jawa wai kuma laji da kafaru ila jahannama zumara sai aka ce bi umfin eh, sai yace bi amfin yace bi amfin aka kora su bi amfin da hanci maimakon bi umfin da karfi <laughs> ya dauko littafin Shehu Abdulkadir da ya karanta eh, algunya sai ce alganiya alkalla <laughs> eh, littafin sai da Abdulkadir Jilani maimakon algunya yace algani to sai da Abdulkadir ma gashi nan ya kawo a cikin littafin sa alganiya ku yi hakuri yan uwa wallahi salafawan ne abin ne akwai abin in ka zauna wani sa'in ana so ka dan sha nishaɗi sai ka yi ta dawowa da irin wannan dala wai labi zalika la'atin li'ulin nahai an ce li'ulin nuha shi kuma ya ga an din tunda ba abin nan sai ya ce ulin nahai gaba mm, yadda manzo Allah yake cewa uh, wani ya gaba dugo baya ya ba sali an ce habbatu sauda ko alhabbatu sauda eh ana yace alhayyatu sauda wai kuda ne ta sauka ta yi kashi akan dugon ba'un a gefen dugon ba'un din sai ta yi kashi da ya zo karantawa sai ya karanta ta da alhayyatu sauda inna lillahi inna ilaihi raji'un shikenan ya je ya sa wani ya ce ai gashi annabi ya ce naman bakin maciji yana warkar da kowace cuta ya je ya sa wani ya nemo bakin maciji ya dafa ya ci ya mutu to haka fa addini yake idan baka san mazaunin abun ba ka yi hukunci to a maimakon ka shirya halakarwa halakarwa ne shine dai wannan dan Allah kaga yanzu ma Musa a garin nan ma wallahi mun baka yan uwa kai ma yanda kake cewa mun kada umruhu fi dalabul muhaddasatu eh fi talabul muhaddasatu da Allah da annabi a gyara wannan abun ba daidai bane da kuma yanda dan uwanka yake faɗa anan eh an ce an kora yan jahannama an kora su bi umfin yace bi amfin eh yace innabi bi zalika layatin liulin liulin nahai dan Allah littafin shabul Qadir Jilani yace a yace yace yace yace to fi sabilillah ya mutun zaka ga algunya kace alganiya astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah ba mu fi karfin mu ma a jarrabe mu ba amma Allah karka jarrabe mu Allah karka jarrabe mu Allah karka jarrabe mu Allah ka jarrabe mu Allah karka jarrabe mu astaghfirullah Allah karka jarrabe mu su ma da suke su ma da suke abin nan din Allah ya shirya gaba daya Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun hada shiri na gaba wanda kuma za mu yi zaman makoki insha Allah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-ma ughliqa wal khatim al-ma